قالوا وهم فيها يختصمون mushrikai waɗanda suka kasance suna bautar wani Allah suna ɗaukar su a matsayin kishiyoyi ga Allah za su ce a yayin da suke husuma da waɗanda suka kasance suna bauta ma bayan Allah